مقارنة الشيطان محله وداره فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه رأيته كذا tsaya ka مقارنة الشيطان محله محل العبد wannan ce bukatar shi da wa mahallahu ko amma in ka ce wa kafa wa wawon dinnan zai bata abin din muqarana shaytan haduwan shaytan a wurin bawa ko ko wurin dan adam wa wadarahu da kafan shi fa lamma qarana al-abda lokacin da shaytan ya goji bawa wastaula alaihi ya ja hankalin bawan ya mallake shi nuzi atil barakatu min umrihi sai aka cire albarka a rayuwarsa ba shi ne shaidan ba shi ne sabon Allah ba lokacin da saƙon Allah ya shiga bawa lokacin da shaɗan ya ja bawa ya ci gaba da saɓawa Allah shi kenan sai Allah cire albarkan bawa ka lura da kyau saƙon Allah nan ka gaba an bi shaɗan ba da bawa ya saɓawa Allah a nan inda yake hatta ƙasar da yake zaune a cikin da sai Allah cire maka albarka Allah ya kirewa ‘ya'yan itatuwan su albarka Allah ya kirewa rayuwarsu kanta albarka ba ka gani yanzu mutum sai ya yi kuɗi ya yi kuɗi kuɗinsa ba albarka ga kuɗin amma an ka bibiya yau ya mutu in ka dubi abin da ya game ya bari da rana ɗaya sun zo sun fa fake kaiwa sabon Allah ya gani don haka ka ce mukararata shaitani mahallal abdi wa darihi wa darahu aini fa innahu lamma qarana al-abda shaitan kenan eh eh eh zunubi ne ke fawa zulumi ne ke sa mutum ba zai bar wani abun da za a gari ba wanda za a dinga masa du'a'i daga bayan shi kaga shi ke da wasu taula alaihi nusi a fil barakatu min umarki rayuwan yanzu za ka gani kalle mu nan yan shekara saba'in sittin in an bibiya abin da muka bari babu sai dai mai amfani da tsohon abin da mutane suka yada za ka gaggawa masallacinmu wanda an yi shi ya kai shekara ɗari biyu yana na yadda shi kana ga ana tunanin ya ƙara faɗi masallaci ni dai ban san a ƙasar nan wani masallaci da ake tunanin cikin tsofaffin masallacin nan da ake tunanin za a ƙara faɗin su ba amma in ban ba don tsiyan da ta auku wata corona ina jin duk shekara in ka je saudiya za ga an kara za ga ga shirgin hotel ana hada-hada amma kuka dasa bayan kewaye shi wani shekaran ka dawo sai ka tara ya koma cikin mahallin ko a yi batu eh ni su ka duba ƙara shi ake kullum fafe shi ake kaddaru ba wani gida da ya gagara a rufa shi ke cikin musulunci ba yi shi ba titi a kashe titi ma gaba ke da yanzu a koma a rufa su gida gidajen titin ya zagaya ana shi ake mu ko masallacinmu na kano yana nan haka sannan zariyan shi ma yana nan haka sauran ma an kaje duk ma wasu na san su ma da idan tsohon suna nan yadda muke kaga ba albarka wa amalihi haka aikinsa ba albarka yana da wani za wannan makaranta ce da aka kafa sa aka fitar da 'yan bukoki a ciki ka ga a ce su karan kansu masu koyar ba su da tunanin a sake sayan gidan can a kara shi wancan gidan na kuɗi shi ma aka kamata a saye shi wannan gidan nan shi ma aka kamata a saye shi makarantar nan can ma ya kamata a saya ta kulle haka to ai daga ibtida'i ya kamata la ko a buɗe yar sanawiya ana nan in aka kara haka jami'a za a buɗe da kansu za su ce idan ka je kudu bukkoki ne aji biyu aji haka ba sai ce maka jami'a ce kana ba da digiri kuma digiri nan ka kasar shi ba inda ba za ka je da shi ba ko ingila ka je za ka aiki da shi bukkoki ne ba wuri suke da shi ba kai yi ce wace ka bai kai ka can ne ba lagos ba ka je ba kai ku, abu abu amma ga alaji ba to kai kan ko ina ka je hmm? ba su kai yawa shi ne zama muke magana yan shi ne aka buɗe to muku yanzu muna nan ga filin ga menene sai dai ta rushe ta rushe ta rushe sai a fani na zuma kantu nawa a fayar makaranta ce an buɗe ta tana da dukkan abin da ake nema mutumin da ya yi wannan makarantar amma wallah malam yana mutuwa sai ka gani ba ta irin wankan ta wa ma hiya min al-ghafilin bi ba'i hmm mal kiyan kafa albashi wayan yi kokari to ai da lura da malaman makarantar da wanda aka ce 'yan kwamitin makarantar kowa ko da bai ke bai da tunani mai kyau in ban da a kashe kuɗi ba a tunanin wani abu da abu na kirki da ba na kirki ba su abun da suke ɗauka sayo ba a sayo ba a sayo ba wannan a sayo ba a sayo wato tsari ne da aka tsara shi ana so a halaka masa suna ce masa nizamul istihlaki in za a yi jarraba sai ce maka to yanzu ana bukatar paper kaza guda kaza ana bukata eki kaza guda kaza ana bukata baruka kaza ana bukata menene kaza ana bukata salatif kaza ana bukata gam guda kaza ana bukata menene guda kaza in an tashi fa gaba ki ɗaya ba a yi a amfani da kwana ɗaya ba sauran nan za a zubar da sun an jima wannan ya kwasa ya tafi da shi gida wannan ya kwasa ya tafi wannan wai shi ne aiki kuma in ka je gwamnati abin da za ka gani kenan kana zuwa wurin su gesa abin da za ka gani kenan gezo eh? idan aka rubuta kaya ɗari to da bai amfani da guda ɗaya cikin ɗari nan ba sauran sai a zubar da suna in an jima a yi gwanjan su wannan ya ɗiba wannan ya ɗiba ina ran abbas muka yi faɗa da shi wai an sai masa jirin na ce ba za a saya ba kai da za ka sai jirin da za ka amfani da shi ba don wai gwamnati an yi kaza kallon tsoro an yi kaza to su in suka tashi kallo kawai yaya kuke kaza ce ana sayo guda kaza to ga mu an ki sayowa tun da an ki sayowa za mu ci gaba an ki sayowa shi ko shi ko can asalin baturen duk abin da isa ya sai ya ce to za su fita sakana fenti inda zai wurin fasa fenti yi wa shagonsa fenti to kudin fentin na sai sun fita kayan da zai sa ko gero hmm? to amma mufa hmm? kuma ana aiki ya za a yi rigya kai na aiki ya za a yi rigya kai na aiki kaza ne ne kaza ne ne kaza yanzu nan mutum kana iya ba shi kaza yake to shi kenan shi ya samu ba zai dinga aiki ba sai a tara mutum talatin wanda mutum ɗaya zai yi aiki mutum ɗaya zai yi aiki a sai a ce kaza sai ta mushkilan ga wanda aikin gwamnati wannan sai gyaran Allah to sannan kuma wannan abun haka suka ɗauko suka da mutum ya dawo in ya zai ce ko abun fa yana cikin hakan su su karan kansu za su masu abun karan kansu ta bakin gani sun sakance ya san yadda zai yi lokaci har na kan jajin shi wala malam ha karan kansa ce ta kansu in yi jin yi garin rumfar wani an yi sa tayi an sa ac an sa fulawoyi an sa wane ne an yi irin wani fenti an ramba tsawata fitilu ke shi ma haka bai eh ɗebo kudinsa ya kashe ya kashe ya kashe yaya ka gani ke ai kyau to na ga inda za su dawo kuɗin da ka kashe shi ko fulawa wannan ya dasa fulawa to a jikin ku zai samu kuɗin wannan fulawa sai ake riba domin kayan yi ya san inda zai biya saƙa inda zai ci gaba da cin wannan riban ɗin ku nan masu sayar da masu kallon nan eh, ko sai ko kawo masa hanyar da zai bi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya tsada abinsa ya ma riba a kai samun kuraje aka kashe kuri a kashe a kashe a sayo kaza a sayo kaza wannan ya yi kwandar a zubar da zargi injiniya suleiman injiniya malam injin nan ya mutu da shi suleiman bai mutu ba ya ce wallahi ya mutu bari ka gani aka zo a gyara ya bincike wani wuri injina ya ɗaga ya kutu su zai ya mutu ya ce na gama ya mutu ya mutu ko ce to bari ɗayan biyu yoga inji ga shi nan ya fi ɗan ma lafiya amma shi inji ne kawai inji jijjiga ga tun suka nan cire wannan mm, ya mutu wannan a ce a zai hagu ba sa ganin yadda rayuwar mu take ba sa ganin yadda ko shawara idan mutum ya magana faɗa magana sai dai ka ce kaga ka danga ba da yaron nan bari in kyale shi kawai amma magana wannan in yi gaya maka abin da ya shafi tattalin wala za ga daga. ga aina in kata kai ne a zubar da su in ne ya ma damu a ga in za ka yi aikin duk da ko kallon ka ba su ba samu an ba aka za su yi duk aikin da ka sama sai ba su gan shi ba da ba gan shi ba illa ya ka ce ya za a yi kwana kaɗan su ɓaɓɓan lafi. to duk nan namu ba su zan da abin da da dama a cikin makarantar nan in suka shiga suka ga kujera ta karya sai su ɗauko ta su ajiye ta tsakiyar makarantar wannan kuke ne sauri a'a alhazai gwamnati federal government wannan mai kuke hau shi kujera da shi waje sai ta rasu haka a tsakiyar makarantar nan nan na bi na samu ɗaya a makarantarsa na je na same shi a makarantarsa sai na ga yara suna zaune kan tabarma tsara ne na je to kai ya aka yi an zaune kan tabarma ne can in kujerar ta kare ka sa ka makaranta yau mai da kai suna zaune kan tabarma ta yi yi kuma yaran nan aka ta ɗebo makaranta haka ba su ɗauko shi su wannan ma ɗaibu kama wannan ma ba ma maganan ai abin nan su a wurin su abinda suke so wa'annan kasakan gaba ke ɗaya a ce mutane su ba su yi abin wuta da su kai kuma ka je ka yi sababbi saboda zan ce mutane ku kawo kuɗi ku kawo kuɗi Allah ya lalata kawo miliyan ɗaya alhaji aliyu akwai kudi a kano nan da kake zirga zirga akwai kudi a shago shi na za samu salari miliyan uku dan fulani ka sai da shanunka ka kama da kudin kawai sannan inda misali su je su sai da shanu a kawo kudin din haka kudin za su tafi a banza a wofi dan yanzu Allah ma na mutum ka bai kai ce wanda ake bukata ta mai sai wallahi ba abin da za ta maka da shi ba abin ba mu gyara ne ba mu ran da aka fara gyara wa ban ce ku kawo kuɗi a daura shi gaba don ba yadda za a in mutane da kawo kuɗi ku zuba ba tun da wanda ke ciki ah, to mallan mutumin da bai san kima littafi ba in dai littafi ka ba shi kyauta in ya ga wani zai je ya rike zan je karba a wurin malam ina nan dan fulani ka ba da littafin ka zo ba ka wani hmm. tun da ke sai akwai ma hankali tukuna in littafin ta a ko sa gidanmu da yawa a ko sa gidanmu da rike wannan zan je samu a ba da littafi ce a ah, ina littafin ka ce a ah, ah, baya nan ya fata ko kuma menene ya gina ko kuma yaya aka ce tare da wanda za ka tafi jari ka shi majanun wato dai da a garin da za mu koyi da kun sai alhayira ne mu kuma ka Allah yi mu da da zamanin annabi na mu je mu tambaye shi ya rasulullahi mu in muka rayu haka za mu aljanna to baya nan mu ma mu tafi da tsare mu haka yadda muke zaune inna ba hankali ba tunani mu haka mu Allah zai karbe mu haka in ce eh, shi ga mu ci gaba da zama mu ibada haka mu kira mu kawai a ya matsa a ya matsa an samu a kaza to amma kuma watsewa ake ka rasa wai wanne irin wai su waɗanda suke kar wai wanne irin fasa suke da suke iya cin da jama'a ba ba sa hmm? a yi shuru kawai wannan wani sauran sauran duk ba zai kai mu ba a kafa baya teki to kada ki jari ka ba hukuma jari ka gani ka samu gwamnati ka ba ta jari naira a dubu ashirin ka ce bayan shekara ɗaya za ka zo ka ga me aka samu a raba riba a riba wasu da ya gada wa fara ka samu gwamnati ka ba ta dubu ashirin bashi gaba a da tuwon da zai ba wani da bai gane ba a zai lajin bakar azali Eh? kamar yadda ake gudanar da gwamnati za a yi sai ce to ai wannan kudin ba sai amfani ba yadda aka samu an samu matsala yanzu sun yi kaɗan karo kawai sai <laughs> karo eh, kawai to wanda ya zama a gida bai iya rikon gidansa ba ya za a yi rike sama gidan ma ba a iya tsara shi albarka ba kana ga za a rike sama البركة من عمره عن أنتي البركة على يده وعمله وقوله حتى ما جنجنوا صبرت على البركة ورزقه ولما أثرت طاعته لو كنت طاعة بشيطا تي تاثير في الأرض تي إلا أقفى ما أثر عنده ونزئت البركة في أكثر البركة من كل محل zaharat fihi ta'atuhu duk inda da'a ga shaitan ya tasiri an cire masa albarka ka dubi wani kanmu ka dubi shanunmu ka dubi dabbobinmu ka dubi menene mu ƙarshen ta da irin can mu ne za ka yi kullum suna na akwai ya ɗaya guda biyu in ta aihu a tsaye da ɗaya da bazara shi kenan ɗaya ta sake aihuwa <laughs> ban mutu mamuli wanda ya gane a da kyau bangare guda in saniya ce take a gida ita ce nan guda daya ta aihu ta yi menene da kaka da bazara a sayar da zan shi kenan gobe ta sake aihuwa can aka haifi nan ta mata to ba ta sai da uwa a bar wannan kullum saniya tana nan guda daya ke kwalle kwal sun yawa biyu ko uku haka haka gaya ma ku in suna nan haka ba gaba ba baya gonakan suna nan haka ba gaba ba baya an wani gari gonakan ma yanzu sun zama fulotoci mu gonakan mu can fuloti ne أما كان الجهيم لم يكن هناك شيء من الروح لما كان هكذا مكانه لما كان الجهيم تند lam yakun hunaka shay'un min ar-ruh ba wani abu na rayuwa war rahma wal baraka kan lahiran anji ya ishe mu kuma wannan kila sai baɗi a a sai bayan ba za a ƙara karatu ba sai an yi azumi